بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau nawa ne kwanan wata yau hudu ga watan zulqada ko shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da da da biyu ga watan goma shekara ta 2011 a lissafin turawa بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه زام تيغبا نكراتون وانا اللتافي من البركة نا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ناشر نصر الدين الألباني الله يمسى رحمه bayan hutu da muka yi na azumi muna fatan Allah karbi abin da muka yi kuma Allah ya ba mu lada kuma ya yafe mana kurakuranmu kuma ya sa muna da nisan kwana da za mu gana baɗi kuma Allah ya ba mu amfanuwa da abubuwan da muka aikata na ibada sakaci da kuskure da muka yi Allah ya mana afuwa Allah ya daɗa ƙara mana himma da ƙoƙari yau za mu ɗora akan inda muka tsaya shine mun tsaya akan darasi na 48 wanda yau za mu tashi akan darasi na 49 daidai faɗinsa Allah ya masa rama fawa'idun muhimma fi salati ala nabiyil umma wasu fa'idoji masu muhimmanci da za mu iya fa'idantuwa da ƙaruwa da su dangane da yiwa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ya ce alfa'idatul ula fa'idar ta farko minal malhuzi أن أكثر هذه الأنواع من سير الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم والسبب في ذلك أن على الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يقول من يؤوله كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسهر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى وكذلك لفظ أهل البيت كقول الله تعالى كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فإن إبراهيم داخل فيهم ما لا ينكي idan kun lura da dukkan siyogogi da muka karanta na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati ya kawo mana siga siga guda bakwai siga ta farko in kun lura ku duba littafin ku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim nan nake so ku jamin layi ku kula man da shi sai yace kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid sai yace wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwaji wa kama barakta ala ali ibrahim ko to ku anan ku dawo ta biyu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim ali ibrahim wannan wa ibrahim din da in bracket ne akwai riwayar da ma ba ibrahim din bane wa ali ibrahim ne innaka amidul majid ku ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim nan gurin sai Ibrahim din shine akan asali amma alu Ibrahim din in bracket ko da yanda kaga ya sashi a bracket to yana nuna a wata riwayar babu wannan Ibrahim din ta hudu kuma yace اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم shi ma ya sa bracket ali din sai kuma ta biyar Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka kama sallaita ala kun ga al din a bracket ko ali Ibrahim sai kuma ta biyar ta shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa zuriyati kama sallaita ala ali Ibrahim sai ta shida Allahumma salli ala محمد وعلى آل محمد كما وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم to yanzu za mu yi magana ne akan karmar alu ibrahim da kuma faɗin sa ala ibrahim wannan a samu ne duba wannan wuta ko wuce ku kira mala a san yanzu to wai anan abinda mala yake cewa Allah ya masa Ya ce yana daga cikin abun lura wato ana aksara hadhihi al'anwa da yawa yawa cikin waɗannan nau'uka na salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ambaci ibrahim shi kadai ba laysa fiha dhikru ibrahima nafsuhu mustaqillan na alihi ba za a ce ibrahima shi kadai ba ba a faɗi al ba ko ba ka bane duk inda aka ce ibrahim sai an ce al ko sai dai in ka ga babu ibrahim amma akwai alu ibrahim Allah sa kuna fahimta na duk a cikin salatan za ku ga dole dai ba inda aka kira ibrahim shi kadai dole sai kaga a wata riwaya akwai mai alu ibrahim kama sallaita ala ali ibrahim to me sababin haka me sai da ka sa al me ake nufi da al ahal ana nufin ahal iyalan gidan wani yace wa sababu fi zalika sababi akan wannan aluga ta larabci anna alar rajuli في اللغة kama ya الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله idan wato iyalan mutum ina fatan kuna fahimta iyalan mutum in an ce mutum iyalansa a larabci to an hada ana magana din hadda shi ba inji ba ne ba ku da matsala nefa ne ai kunna kurum ok to shi kenan ba matsala ai abinda ake cewa shine a larabci idan aka ce iyalan wani iyalanka to in ana magana akan iyalan mutum to shi din ma hada shi a ciki tunda sun zama iyalanka ne saboda an danganta su gare ka fahimtum to anan sai ka mana ayoyi da suke goyon bayan wannan ra'ayi din kamar yadda duk wanda kake ɗaukan nauyin sama yana cikin al ɗinka ba sai matarka kaɗai ba kuma ba su yayan ka dai ba wanda yake gidanka kake ɗaukan nauyinsa kake taimaka masa shi ma yana cikin alubaitika kuma yana cikin al ɗinka kamar yadda Allah ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin sai ce wa ala ibrahim wa ala imran kaga nan gurin duk Allah ya ce ya zaɓe su gaba ɗaya kaga ahlul baitihi sun shiga shi Ibrahim din ya shiga kuma imran din ya shiga yanzu a nan gurin <coughs> idan ka zo faɗa sai ka ce Allah ya zaɓi annaba adam da iyalan gidan ibrahim banda ibrahim din da iyalan imran banda imran a wannan ayar da Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamin kaga Allah ya ce inna Allah astafa adama ya zaɓuwa adam to sai ce wa ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala imran Allah ya zaɓi ibrahim da iyalan gidansa za a ci saboda su iyalan gidan ibrahim ina ce sun samu sun samu matsayi ne saboda an danganta su da ibrahim to kenan kaga a nan ayar ba za a ce kawai Allah ya zaɓi ibrahim ne za a ce Allah ya zaɓi iyalan ba banda shi ibrahim haka bara a ce ya zaɓi iyalan imran banda imran ba mumtaz to sai nan kuma da inda Allah ce illa ala lutin najjaynahum bi sahar da Allah yazo yake bayani ga waɗanda Allah ya kubutar da su sai ya ce sai dai ala lut iyalan annabi lut najjaynahum bi sahar a nan gurin iyalan annabi lut din aka tserar banda annabi lut haddashi a nan ana so a tabbatar mana da wani abu ne duk lokacin da aka ce iyalan wani to fa da wani din a ciki ko fahimci wannan iyalanka to hadda kai a ciki Allah kamar wani ya ya ce malam Allah ya ji kan iyalanka to yana nufin Allah ya ji kan iyalanka banda kai eh hadda kai ina da maimaita iyalanka sun samu matsayi ne an ce da su iyalanka saboda kai ne ayi jayyid da faɗinsa Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka ji kankai rahama da jin kai wa iyalan gidan abi aufa banda abi aufan hashi to kun fahimci abin da nake so da Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ramar Allah da albarka tabbata gare ku iyalan gidan annabi banda annabin haddash mumtaz to sai ce kala shaykhul islam ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا جاء في أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم كاغني أيوة أيوة لفظا صلاة النبي da aka zo sai ba a ce kama sallaita ala ibrahim ba sai aka ce kawai kama sallaita ala ali ibrahim saboda almutabadir ila zini da zara an ce alu ibrahim dole ka yarda cewa akwai ibrahim a ciki kar wani ya zo ya ce ai sai an yi wani gwaranci kuma an ce kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahim a ina ce alu ibrahim ya ɗauki ibrahima ɗin da shi da iyalan gidan shi wa kama barakta ala ali ibrahima wa ja'a fi ba'dha ibrahim nafsuhu li'annahu huwa al-aslu fi salati wa zakati wa sa'iru ahli baytihi inna ma yahsulu dhalika taban wa ja'a fi ba'dha dhikru hadha wa hadha tanbihan ala hadain ibn taymiyyah kenan yace da yawa yawa cikin salatan annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sun zo da ambatan ainihin wato um, alu ibrahim ba a ce ibrahim ba kuma aka ce wa barik ala ali ibrahim kama barakta ala ali ibrahim amma an samu wasu lafuza na hadisi da suka kawo ibrahim din kadai to me yasa wancan lafazin ya kawo ibrahim anan ana so a nuna ma dan Ibrahim din shine ayi asali shi ake so Allah ya tsarkake kuma shi Allah yake so ake so Allah ya mai salati kalmar zakat tana nufin tsarkakewa iyalan gidansa ba sun samu ai su suna bin shi ne ai shine innama wasairu ahli baitihi innama yahsulu zalika taban shi yasa yace an samu wata riwaya ta ambaci al din wasu riwaya kuma ta ambaci me wato Ibrahim din tambihan ala hadaini dan a faɗakar da mu akan duka lafazan guda biyu idan alimta zalika kai mai karatu in ka fahimci wannan jawabin da aka maka shimfiɗa da shi mukaddima da shi in ka gane wannan to bari ka ji faqad ishtahara tasaulu bayna al-ulama'i an wajhi at-tashbih fi qawlihi kama sallaita ila akhirih shine ila dinna li'anna al-muqarrar anna al-mushabbah duna al-mushabbah bihi والواقع هنا عكسه إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء جلاء الأفهام في الصلاة والصلاة على خير خير الأنام كان وانا ابن القيم وقد بلغت نحو عشرة أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم وهو قول من قال gabar magana ta biyu don magana tana da sarƙa ne duk wanda mu ɗauke ta daki daki idan kai ka gane wannan yanzu tsakanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama da ibrahima wa ya fi daraja na'am ban ji ba annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ba mai ja ko ba ja mumtaz to a ka'idar ku ta hausawa yayin da za a kamanta wani abu cewa ya yi kama da kaza to akan kamanta mara daraja ne a ce ya yi kama da kaza wajen daraja ko kuwa shi mai darajar babban shi ne ake cewa ya yi kama da wanda yake ƙasa da shi a daraja kun gane gwarancin na wadin kar ya zama gwaranci na'am karamin ake kwatantawa ko dawa mana wanda yake da karamar daraja shine ake cewa ya yi kama da wani wajen kyau wani kyakkyawa ne ya yi kama da wani ko yanzu misalin barin buga mana misali ba kun ji an ya zo a nasi annabi yusuf shi ya fi kowa kyau a duniya haka ne yayin da yanzu za a kwatanta wani bawa a ce kyakkyawa ne cewa za a yi kai annabi yusuf yana da kyau kamar zaidu ko ku cewa za a yi zaidu yana da kyau kamar annabi yusuf wanne za a faɗa ana ce mun na'am na'am ba gaya mu wanne ba cewa za a yi zaidu yana da kyau kamar me kama annabi yusuf kun fahimci wannan gabar ba shi kenan akwai wani me eh me ɗaya a'a ni fa ban zo kan wannan ba yanzu zai ka rike wannan misalin yawwa فقد ta التساؤل bainal ulamai عن وجه tashbihi في قوله kama sallaita. ila akhir kalam ai kama sallaita ala ibrahim malamai suna ta tambaya kuma ana ta tambayar malamai to yaya za a fuskantar da wannan zance aka ce Allahumma salli ala Muhammadin ko wala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim ya kai salati da tsira ga annabi Muhammadu da yala na Muhammadu kamar yanda kai ha kamar yadda kai salati da tsira ga ibrahima da iyalan ibrahim shi kuma an ce annabi shi ya fi kowa to kuma yanzu an ce ya Allah tunda an ce shi ya fi kowa ko ya kamata tsira da salatinsa da matsayinsa ya fi na kowa to amma a nan gurin sai aka ce ya Allah ka yi wa annabi salati kamar na ibrahim yanzu ba na so ku zawaita wani zance a wannan bayanin ya Allah ka yi salati ga annabi irin na annabi Ibrahim to wane ne kamar wanda na saifi ku faɗa kurin ba wani raba kafa na waye na annabi Ibrahim ko to ina magana cewa manzan Allah kuma shi ya fi kowa to wannan matsala ce da aka yi ta jefa cewa malamai kuma abu ne da ya tabbata a wurin malaman balaga annal mushabbaha dunal mushabbahi bihi duk wanda aka ce an kamanta shi da wani yanzu zaidu da muka ce yayi kama da annabi yusuf shine al-mushabbah a gurin malaman balaga akwai al-mushabbahu da kuma mushabbahun bihi to a wurin malaman balaga al-mushabbahu dunal mushabbahi bihi duk abin da za a kamanta shi da wani to fa bai kai wani ba dan da ya kai wani a kwatanta shi kai motar ka tana da kyau kamar ta obama <laughs> yanzu idan Allah kiyaye ko ba haramun a yi dan motar ka ta irin ta obama shi ma aqidar masha Allah lalle aqida ta nuna <laughs> kaji wai shi motar sa ka ta yi irin ta obama haka ake so yan gaba dai gaba dai yayi kyau shabab <laughs> yanzu anan ina tambayar ku da a ce motar shi daidai take ko kuma tafi ta obama misali za a ce motar tana da kyau kamar ta obama sai dai a ce motar obama tana da kyau kamar taka jayyid jayyid mumtaz to a gurin malaman balaga ma sun sallama al mushabbahu dulal mushabbahi bihi to malam yace wal waqi'u huna aksuhu to mu fa anan abin da ya faru aka akasi ne wannan ka'idoji na ku da na Hausawa da abin da ku sani a gurin balaga ta canja yawa ko kuwa ai dole a canja alƙalami ko dole lamiri ya canja wane mutum in an ce manzon Allah ayi zance ya kare ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u eh irin Ahmad in ji mai ishiri ne Muhammad kenan ba a taɓa yin wani mutum irin Muhammadu ba wala hu sha'u ko ba za a taɓa yin wani ɗan adam irin Muhammadu ba babu shi bace bata tsuguna ta yi naƙuda wani mutum irin Muhammadu ba ko ba za ta yi ba eh babu wannan matar ita ce ɗaya a duniya Aminatu to a nan gurin duk jawaban da kuka yi da waye waye kaza kaza to nan aka sun sani ba shi kenan ba in wani ya isa ya musa <laughs> ba wanda zai musa to amma za a da dalili ya ce wal waƙi huna aksuhu idan annan muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal min ibrahim alaysa zalika zalik bala وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل salatin da ake nema a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi kowane salati wanda ya kasance a duniya gaba ɗaya. to malamai dai dan warware wannan matsalar sun ba da amsa masu tarin yawa ko ma cikin littafin fatul bari ko littafin jalawul afham in ba ka da shi yana da kyau in dai kana son annabi ya kamata kana jalawul afham bisalati wassalami ala khairil anam wani littafi ne mai kyau masha Allah tabarakallah wanda yake magana akan salatin manzon Allah da ka'idojinsa da dokokinsa da sigoginsa da waye da waye da sauransu manta na yi lokaci kure mun da na tabo muku da shi duk masoyin manzon Allah na gaske fa ba dan jabo ba ya kamata yana jalawul afam ina muhammadawa da kunan ko <laughs> to a same shi yayi bayani da kyau amsoshin sun kai wajen guda goma dama ka san mala albani shi ma kuma in an zo jawabi duka sai ya biyo ka'ida ta hadisi sai ya ce ba zuwa ashaddu dhafan min ba'd maganganu guda goma da ake ta ba da ansa dinnan nan wasu ma sun fi wasu launi in ka kawo wannan rubabbe ne in ka karo wani ma ya fi dan uwansa launi duk gaba ɗaya illa ƙaunar wahidan sai ra'ayi guda ɗaya fa innahu qawiyyun hu shaykhul islam ibn al-qayyim a wannan ra'ayi babba ne mai kyau ne mai girma ne shaykhul islam al-awwal da shaykhul islam a sani wato wa da kanin kenan ibn taymiya da ibn al duk sun ce wannan zance yayi kuma waɗannan mutane in sun fada a duniya akan ilimi dole ka sallama ina eh, wa huwa qawlu man qala bari ku ji bari ku ji jawabin yau karatu namu yana dan sarka sarka sai an dan yi hakuri iya da dan tauri kadan saboda sun dan yawo da yawa inna ala ibrahim fihim al-anbiya alladhina laysa fi ali muhammad mislahu. inna ala ibrahim fihim al-anbiya ko alladhina laysa fi ali muhammadin yanzu da aka ce alu ibrahim ko a cikin iyalan ibrahima ai akwai annabawa ko to wa ali muhammad fa akwai annabawa very good kula da kyau ya Allah kai wa manzan Allah salati kamar yadda kai wa iyalan annabi ibrahim kai wa annabi salati kamar yadda kai wa iyalan annabi ibrahim a cikin iyalan annabi ibrahim annabawa saboda ana ce da shi abul anbiya baban annabawa shi ma na manta da na zo muku da wata bishiya da ta kawo shajarar annabawa din tushen su annabi wani shine baban wani annabi wani shine ya haifi wani wani shi ya haifi wani dan mu dan mu gane wata ran dole sai mun zo da Allah dan zai fice maka mana ku ga tushen annabawan gaba daya zuriyatun ba'dha min ba'd ku duba wata hikima malam balaghiya malam sai aka ce ya Allah kai salati wa manzon Allah kamar yadda kai wa iyalan Ibrahim to a cikin iyalan ibrahim ne annabawa amma cikin iyalan annabi muhammadu akwai annabi babu فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل wannan mathematics ne a kwarai kwanan sai an warware shi dan na san da yawa yan da ni da su sai mun sha wahala mu gane nan ku nutsu an ce an ce an ce ayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati kamar yadda aka yi wa iyalan annabi ibrahim yanzu ina so ku haska tabaran ku iyalan annabi ibrahim annabawa ko Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ku lura Allah ka yi wa manzan Allah salati da iyalan annabi muhammadu su ma kai musu salati yanzu anan muna da muhammadu muna da iyalan annabi muhammadu kama sallaita ala ibrahim ya Allah irin wanda kai wa irin exactly irin wanda kai wa ibrahim kuma irin wanda kai wa iyalan annabi ibrahim to za mu kasa ibrahim annabi muhammadu annabi ba matsala ya Allah ka ba wa manzon Allah salati irin wanda kai wa ibrahima ka yi wa muhammadu mun yadda shi ke nan muhammadu ya ja gwargwadon salatin da allah ya wa ibrahim anan muhammadu ya ja wannan ko sai aka ce ka yi wa iyalan annabi muhammadu irin wanda ka yi wa iyalan annabi ibrahim kun fahimci wannan shi nan, sai aka zo aka samu bambanci iyalan annabi muhammadu ba bu annabawa iyalan annabi ibrahim akwai annabawa tuli da yawa to salatin da za a yi wa annabi ba iri ɗaya bane da wanda za a yi wa wani annabi da haka iyalan annabi Muhammadu duka an ce a yi musu salati irin na me iyalan annabi Ibrahim to a nan gurin sai a ɗauki salatin annabawan sai a tsakuri annabawan cikin iyalan annabi Ibrahim sai a tsakuri salatinsu sai a ba wa iyalan annabi Muhammadu gwargwadon nasu wanda su ba annabawa ba kun fahimce ni a ɗauka a basu wanda su ba annabawa ba to shikenan kaga iyalan annabi Muhammad sun samu salati ko ba haka bane sun samu iyalan annabi Muhammad sun samu me sun samu salati shi ma annabi Muhammadu ya samu salati malam na koro bayani kuma ka goce min wannan abu to shikenan khalas khalas wannan mai jaye-jayen wayan shine mai matsala karbi don Allah taimaka mana Allah sa abin bai goce ba jawabin bai goce ba ko iyalan annan Muhammadu ha sun samo salati an ba su iya gwargwadon nasu iya gwargwadon nasu tunda su ba annabawa ba ne. iya kwatankwacin wanda ake yi wa mutane gama garin mutane ba annabawa ba sai su aka basu. su to kala wala raiba salata alhasila li ali ibrahim wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmal min lahu dunahum wa yutlabu lahu من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل من مال إبراهيم قطعا ويظهر حينئذ وجريه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر من مال إبراهيم وغيره وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو اللائق به وسارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل على آل إبراهيم إنك حميد مجيد طيب ابن القيم يا يا ركتون جوابكما yace lallai wannan jawabi da muka ji shi na farko din nan lallai yayi ko ba ka bane to amma akwai wanda ma ya fi shi fitowa fili yanda aka fidda wannan lissafi to akwai yanda za a da fitar da wani kuma to ya za a yi ya ce wasan minhu an yi kala abin ya fi a ce shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ali ibrahima kawai yanzu ka ɗauki annan muhammad din shi din yana cikin iyalan ibrahim din kaga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima ya Allah kai wa manzo salati kai wa iyalan manzo Allah salati kamar yadda kai wa iyalan annabi Ibrahima salati to kuma shi annabi Muhammadin ma dungurungun gaba ɗaya shi yana cikin iyalan annabi Ibrahim din ah misali shi ka annabi Ibrahim shi annabi Muhammadu dangantakarsa ta tike ne zuwa ga annabi Ismail tushen annabi Muhammadu annabi Ismail to annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim ne shi kenan kenan manzo Allah ma yana cikin me ahli Ibrahim to ka duba wata balla an ce a yi wa manzan Allah shi din nasa da gashin kansa da iyalansa sannan kuma a sake yi wa iyalai Ibrahim dama an musu kai kuma aka zo aka ce ayi wa Muhammadu kuma ayi masa irin na Ali Ibrahim kenan zai ci rabo nawa ya ci rabon kansa ya kuma ci me na rabon wa to ma wannan din ma bai isa ba kaji ko a cikin Ali Ibrahim din a cikin Ali Ibrahim din ai akwai ragowa tunda an ce ayi kwafi da kwafi ne idan aka ɗebo na ali ibrahim aka zuba akan ali muhammad ba za su iya ɗaukewa duka ba to sai a ɗebo ranar wancan na ɗazan muka faɗa sai a ɗebo ranar a daɗa ƙara annabi muhammadu to kaga wannan ya ya fi dukkan annabawa gaba ɗaya to shine wannan karatun da gaba ɗaya na karanta mana shi yanzu a dunkule kawai dan kan na zo kuma na wata fassara wani ya zo ce to ni ya dai <laughs> yawa an ban ji wannan da kyau ko kai yace kamar yadda Ali bin Abi Talhata Ali bin Talhata ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda a fadin Allah madaukin sarki inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin Abdullahi dan Abbas yake cewa Muhammadun min ali Ibrahim ba shi kenan ba Abdullahi dan Abbas yake annabi Muhammad yana cikin iyalan Annabi Ibrahim wa hada nasun wannan nasi ne kwarara إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم yace in dai har wani ma zai shiga cikin iyalan annabi Ibrahima zuriyar annabi Ibrahima إيالان سا to shigar annabi Muhammadu ma ai ita ta fi cancanta ko ba haka bane awwa da haka sai ya ce kenan da muka ce kama sallaita ala ali ibrahima kenan ya kunshi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a matakin farko sannan kuma da sauran annabawa ma cikin zurriyar annabi ibrahima su ma an ce a yi musu salati to annabawan da aka ce a musu salati a zuriyar annabi ibrahim annabi yana ciki ko baya ciki kaga ya samu nasa a matsayinsa na annabi kuma ya samu na zuriyar annabi ibrahim a matsayinsa a matsayinsu na annabawa ya ci na annabi ɗaya a nan ya ci na annabi ɗaya a ƙarƙashin zuriyar annabi ibrahim sannan kuma akwai sauran na annabawa da za a kai wa zuriyarsa wanda ba annabawa kuma ya daɗa ci to shi yasa ibn al-qayyim yake cewa wannan jawabin da yake faɗa mana yanzu shi yafi na farkon kuma ya haka ne wanne aka fi riba wannan na biyun shi aka fi riba jayyid yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu yi masa salati shi kansa ko yace summa qad amarana Allah ta'ala an nusalli alaihi wa ala alihi khususan بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم yanzu nan ba Allah ya ce mana mu yi wa manzo Allah salati ba kuma mu yi wa iyalan gidansa salati mu yi masa salati mu yi wa Ibrahim mu yi wa iyalan gidansa salati ko irin gwargwadon yanda wato aka yi wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa salati umuman in general to kuma shi annabin da yana cikin iyalan annabi ibrahim din abin dai da na faɗa ne dai muke da tsitawa shikenan wa yasulu li alihi min zalika ma yaliqu bihim wa yabqa al-baqi kullahu law sallallahu alaihi wasallam shikenan iyalan gidan annabi sai su dauki abin da ya dace da su sauran kuma ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala raiba anna salata alhasilatu li ali ibrahim wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmalu min as-salati alhasilati lahu dunahum kai mala ga wata magana kuma yace yo ai salatin da aka yi wa iyalan annabi ibrahima wanda annabi muhammadu yana ciki shi wannan salatin ma na iyalan annabi ibrahim da aka yi wa manzan aka yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa tare da annabi muhammadu saboda matsayin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ai ya fi ma salatin da za a yi wa iyalan annabi ibrahim babu muhammadu a ciki kun fahimta salatin da allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim da iyalan gidansa wanda a lissafinsa an ce da muhammadu a cike. wannan na biyu kenan yau ai shi ya fi a kan salatin farko da aka ce allah ya yi wa annabi ibrahima da iyalan gidansa a lissafinmu na farko babu muhammadu a cike. cewa muka yi sai dai ya ci sauran na iyalan gidansa wanda ba annabawa ba to wannan na biyun ma ya fi ai a ce an yi musulatin tare da muhammadu a ciki kai ka hada ma a ce babu muhammadu a ina to sai ce wannan ashe yana nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da salati da matsayi a gurin allah sama da wanda annabi ibrahim yake da shi فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل من مال إبراهيم قطعا to shine malam yace wa yazharu hina idin fa'idatu tashbihi wa jarihi ala aslihi wa anna al madluba lahu min as-salati bi hadha al-lafzi a'zamu min al madlubi lahu bi ghayrihi to aka ga anan gurin daga nan zaka gane fa'idar kamantawan da aka yi wannan tashbihin da aka ce kama sallaita kaka dauka cewa matsala ne ba matsala bane wani abu ake nema kenan wannan yana nuna cewa salatin da aka yi shi yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya to ya fi salatin da ba na ibrahimiya ba salatin da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ai fi wanda aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ko kwatantawa ma ba za ka yi ba a yi wannan nabiyin zai sabu ya kai wancan yawa mumtaz to daga nan ne malamai suka ce a cikin salatin annabi gaba daya in kana so ka yi salatin annabi cikakke to shine kai wannan salatin wanda malam ya kawo mana anan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wannan shine grade 1 kuma number 1 a cikin salatan annabi gaba daya duk wanda zai yi manzon Allah salati babu wanda ya kai wannan malam kaga ilimi ina naka wanda kake daura aure da shi eh ina naka na wanda in zaka yi suna kake da shi ina abu yanzu kaga wannan duk wahala da ake ta yi ana ta bincike akan salatin da ya zo ne a nassi da riwayarsa a buhari ko muslim ko abu dawud ko turmiji kowa amma wancan fa babu shi sa ya ku yan uwan musulmi da'awa ta sunna da ake cewa ahlus sunna ahlus sunna din nan to ana rabtin mutane ne a dora su a kan su bi abin da ya zo a nasi karka yadda ka bata lokacin ka kai ta wahala kana ibada akan abin da babu dalili a kansa yawwa duk abin da za ka yi ya zama to kana da masakada kana da madogara ba za ce a ah, je ka dauka kai sai mu ma haka muka tara ana yi kaza kaza a ah, ina wannan ba shi bane haka kuka tara ana yi ku je Allah ya kiyaye mu ne zama bi nasi to to ai mu ce aka mu yan nan ne ai ku yi mu yi ba ce mu yi ba ba za mu yi ba in gagale ne kuma ma ba sai gagalo ba to kaga bata taso ba balanta ma a ce ya fi alkur'ani mai girma sau dubu shida ya fi alkur'ani sau kaza yanzu duk wannan fa abin da ake wannan salatin ba kana ji na ko wannan salatin duk da ake fa bai kai aya ɗaya ta alqur'ani ba na'am eh magana Allah kuma daban ne babu inda aka ce salatin annabi wannan ya fi alkur'ani wannan da nasu wannan din inda an faɗa wallahi za mu faɗa ko mai ta neman hujjojin da za mu kare cewa ya fi alkur'ani to amma ba faɗa ba kawai mutum dan neman suna da kakale ka je ka gagalo abin da ba faɗa ba ka ce za ka faɗa akwai maganganun da babu su a nasi ba a yi maganar su ba to mutum ya ɗauko su yana faɗa ba daidai ba ne saboda idan an rutsa ka baka da hujja baka da dalili akai wani zai iya amfani da hankalin ya ce to ai saboda matsayin manzon Allah a ai masa kaza a'a shi lamarin manzon Allah ba a ba a yabansa da ka kuma ba a faɗin wata magana don girmama shi da ka wanda da magabata wanda suka fika son annabi suka fika sanin annabi suka fika ƙauna annabi suka fika kusanci da annabi jikinsu ya taba jikin annabi suka yi sahu da shi ba su faɗi wannan kalma ba kai bai kamata ka faɗa ba kuma kai bakinka harshenka bai da nauyin da zai iya faɗan yabon manza Allah sama da abin da waɗancan suka faɗa yanzu a sani bin sabit ba yana cikin masu yaban annabi ba ha mutum ne mai matsayi annabi ziga shi wata ran yace ka je ka mai da martani wa kafiran nan kafirai ne suka zagi manzan Allah suka faɗi munanan maganganun wa manzon Allah akan a waƙe a waƙa suka ci mutuncin musulunci manzon Allah ya ce oh juhum wa ruhul quds ma yace je ka mai da martani gare su wa ruhul quds ma malaika jibril yana tare da kai wa ya ka gaya wasu wannan magana ba Hassan ba amma duk abin da Hassan bin Sabit zai faɗa wallahi ba zai faɗa abin da masu begen mu da yabon mu suke faɗa wa annabi ba yanzu takalmu manzon Allah ya fi duniya da lahira ta ji kai takalmin annabi ya fi kowa ya fi duniya da lahira takalmi kaga wannan a hankalce wato magana ce ta hankali kawai hankalinsa ya tunani don tsabar ƙaunar annabi muhammadu ya faɗa to yadda za ka ce da Allah a wani hadisi aka faɗi wannan maganar takalmin annabi ya fi komai kenan takalmin annabi ya fi ƙur'ani to takalmin annabi ya fi annabawa inda za ka zauna to yanzu ina za a wannan kalmar ka ce eh ka ce a'a an sa ka cikin haira to sharri dan dan bid'a kenan zai je yanko maka abin da zai tsaka gumi tare ina ina zai kwakwalo shi wallahi tallahi wani ya zo yana yaban wai ubangiji tabaraka wa ta'ala wai wai in an duba sama babu kai in an duba kudu babu in an duba arewa babu a yamma ma babu babun babu babu in aka hada da babu ta zama babu <laughs> yanzu dan Allah dukan mu da wanda ma ni fulatani ne amma dai na san na dan ji Hausa ko yaya da ni da ku dan Allah wannan maganar me yake nunawa ban ji ba bawa ba Allah haka suke faɗa kasa ɗin gashi nan ana sai da shi a garin nan kuma waɗannan a rediyo a rediyo za ka ji ana faɗa babun babun babu ta zama babu in aka haɗa ta zama ni abu wani nan wane ya kamun na ɗan saka a mota na ɗan ɗana ni ma na ji kaɗan <laughs> wallahi dan ne wa'azi ce yanzu dan Allah malam ka wani akwai ilimi a ciki sahabar jahilci ne da dolanci to shi yasa mana <laughs> mana din ahlus sunna yana tafiya ne akan me akan ka'ida ku fahimci wannan da kyau ya koyan gwana to shine yake cewa a a a a a وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر من مال إبراهيم وغيره وضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تصل لغيره فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى آله وعلى كل من آله شكرا دي wacce dai magana ne idan an yi wannan to kenan manzo Allah yana da rabon da yafi na kowa kuma kenan wanda aka kamanta shi da shi din ma shi na annabi din wato wancan maganar aka ce aka fi ne to na manzon Allah ya fi na wanda aka kamanta shi da shi din sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan kun duba lissafin za ku ga zai bayyana manzon Allah ya samu alhissa ya samu rabo shine alhissa kaso shi yasa ake cewa hissa ta aji ka san lokaci kenan ko to annabi zaka ya samu rabon da annabi Ibrahim bai samu ba wa zahara bi hada min fadlihi wa sharafihi ala Ibrahim wa ala kulli min alihi wa fihim annabiyuna hum huwa ma huwa la'iqu bihi kowanne daga cikin su za a bashi salatin da ya dace da shi shi ko annabi za a hada masa da ƙari sallallahu alaihi wasallam dama ya cancanta tan shine cikamakin annabawa kuma imamul mursalin bala yace wa sarat hadhihi salatu dalatun ala hada tafdili wa tabi'atun lahu wa hiya min mujibatihi wa muktazayatihi wannan salati sai nuna falala annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama abin da annabi ya cancanta kenan ai masa fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira wa jazahu anna afdala ma jaza nabiyyan an sallallahu alaihi wa wa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid fa'ida farko ta kare an samu fa'ida to sai ce alfa'ida ta saniya wa yara alqari alkarim أن هذه السير على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم إذا من كراتو من جرمازي قليل duk cikin waɗannan salatai gaba ɗaya a bisa sabanin nau'o'insu zai ga an yi wa manzan Allah salati da iyalan gidansa wa azwajihi wa zurriyatihi da matan shi da kuma mai zurriya ta sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu tare da shi ban sani ba ko kun kula an yi wa annabi salati kuma an yi wa iyalan gidan annabi salati da shi da matansa da zuriyarsa gaba ɗaya to albani fa zai saki wani bom ne ya ce in kun lura da duk salatin nan za ku an ce an yi wa manzan Allah salati da shi da zuriyarsa da mutanen gidan shi ko ya ce to fa fa fa falidhalika falaysa min as-sunnati wala yakunu yani munfidan lil amri an-nabawi man iktasara ala qawlihi allahumma salli ala muhammadin fa waɗannan salatai da makaranta guda bakwai da su da wasu sun suka zo a wasu wayoyi, su ne aka ruwaito kuma ga irin sigar da aka kawo kenan duk wanda yake yin salatin annabi kullum Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin kullum ya tsaya anan to wannan salatin fa ba cikakken salati bane kuma wanda yayi wannan wala yakunu munfidan lil amri nabawi bai zartar da umarnin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam da yace ayi salati ayi wa iyalan gidansa to kai wa iyalan gidan shi ya kai masa salati shi kare ku yi hakuri ku daɗa duba salatan nan Allahumma duba na farko ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ahali baitihi wa ala azwaji wa zuriyatikum kaji daya duba na biyu kudin a farko farkon Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kaji na biyu kaga ba shi kadai bane duba na uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kaji na uku to ga na hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kaji na biyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim wannan bai kawo ali ba kaji na shida allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi kama sallaita ala ibrahim kaji na bakwai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد to duk salatan nan gabaki ديا duk sun zo ne da faɗin annan muhammadu da iyalan gidan shi ko da zuriyarsa ko da matan shi kun fahimci wannan sai wannan lafazin da ya zo shi ma gashi nan wa ala ali muhammadin a ciki yana nan a bracket kuma ku lura ba akwai shi ma wa ala ali muhammad kowanne akwai ne ali muhammad to yaya wani zai zo yau manzon Allah salati kullum sai ce Allahumma salli ala muhammadin wa sallim kawai kaka kai an ce fa kai abinda annabi ne shi kuma shi annabin nan Allah ne ce mai salati da ya ce masa salati sai kuma shi annabi i koya mana yadda za a yi masa salatin tunda da aka saukar da inna Allah wa mala'ikatahu salluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wani aya da aka saukar annabi shi kansa shiru yayi wuta aka dauke masa dan da wani ne ya tambaye shi ce ya za a yi masa salati mun san yadda ake masallama amma ya ake masalati shi kansa bai ba da wannan bayanin salatin da ka ba sai jira wahayi sai an jima can sai da gumi ya yanko masa sai ce waye yake tambaya na akan ya za mu salati dazu sai ce gani nan har ya tsorata aka ce gashi a'a ana wannan sai annabi ya koya mai wannan salatan to duka ba mu ji inda aka ce Allahumma salli ala ali Muhammadin ba yanzu wanda ya salatin annabi ya ce Allahumma salli ala ali Muhammadu kawai ya shiru don Allah ya yi cikakken salati ya tauye abubuwa to me me yasa ba za ka shigar da iyalan gida na Muhammadu da zuriyarsa ba kuma kar ku manta da mun ta faɗa a farkon magana mun ce in ka ce iyalan gidan wane ka daɗa shigar da shi ko yanzu kenan salatin da za ka yi ka ce Allah ka yi wa Muhammadu ka yi wa iyalan gidan shi kenan ka ce ka yi wa muhammadu ka daɗe wa muhammadu da iyalan gidan shi yanzu da wannan salatin da da na farko na ali muhammad kawai da na allahumma salli ala muhammadin kawai da kuma ali muhammad wanne bi ali muhammad to mala albani sai ce bal budda min al-ityani bi ihda hadhihi siyaghi kamilatan كما جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والأخير قوة الآخر وهو نص الإمام الشافعي في الأم ما albani ya ce to maganin fasalatin annabi ma ka ce Allahumma salli Muhammadu ma ba dole ne duk wanda zai yi manzon Allah salati dole ne yayi ɗaya daga cikin salatan nan guda bakwai da aka sai ka riƙe ga Muhammadi inda kana yi wa annabi salati baya cikin waɗannan wanda suka zo a riwaya to sai ka samu masakaɗa, lalle ka yi salatin da in an tashe ka a kiyama za ka ba da jawabi akwai riwaya kai ya ce wannan ra'ayin ba dawa ba ne haka imamu shafi ya faɗa a cikin littafinsa al'ummu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyu ya ce sannan kuma ya ce babu bambanci tsakanin tayyar farko da ya ta biyu wannan matsala ce ta biyu a nan gurin malam albani yana ganin cewa ita fa sallah wato wajibi ne fa kai wa manzon Allah salati fa tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duka kar wani ya zo ce a ah, ai sai tahiyyar karshe za mu yi mai salati ko kuma ne ce a ah, sai tahiyyar farko za mu yi mai salati duka sahiyoyin guda biyu sai an yi wa annabi salati kuma wannan shine abin da imamu shafi'i ya faɗa والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف تهيار فرقو da tahiya ta biyu lafazinsu iri ɗaya ne ba bambanci kar wani ya zo ce a ita ta farko kawai shikenan za a tsaya ne akan abduhu wa rasuluhu kawai shikenan babu salatin annabi a'a dole akwai salatin annabi ومعنى قولي التشهد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر تهيا أي أي تهيا كدي باب صلاة النبي بتعيبا أي صلاة النبي كدي بأي تهيا با بيبا ashe malam duk inda aka yi tahiya a duniya akwai salatin annabi a tare da ita malam kaji wata fa'ida to yaya <laughs> yanzu in tambaye ku da Allah yanzu waɗannan malaman da suke wannan bayanai yanzu su ne wani zai zo ya buɗe bakinsa wai ya ce wai makiya annabi ne ka duba ba irin su imamu shafi irin su ibnu taymiya duk maganganun su muke kada irin su albani yanzu irin albanin nan mutanen nan san kira cewa suke wannan ba yahudan banza akwai wani kasurgumin dan bid'a a nan gurin da nan garin da yi wani littafi yake ta zagin ahalus suna yake ta zagin da'awar salafiya albani irin mugun zagin da yake masa wai waɗannan wai su ne makiya annabi yanzu wani dan bid'a ne zai tsaya Yau ina ma dan bid'a yake da kwakwalwar da ma zai iya warware wannan matsala wani dan bid'a ne zai tsaya ya ya kakale wannan abun ya fidda matsayin manzon Allah da darajarsa ka duba dan Allah yaki akan tabbatar da son annabi cewa imamu shafi yake dole sai kai wa annabi salati a farko da ta biyu baya san annabi zai ce ayi to waɗanda ake zuwa a ce musu wai ahlus sunna ba sa son annabi ko wai masu kiyayya ga annabi ne wahabiya wallahi ka tsaya ka yi karatu kuma ka tsaya ka saurari ilimi yanzu lokaci ne na karatu bincike ake yi mutum zai kwanta ya cika uban tumbinsa da tuwo da ya rike dogon carbi ya sa babban rawani ya bata bakinsa da goro lokacin ya kure yanzu shabab matasa mutanen gari so suke su ji ilimi karatu da references a yi bayani mai gamsarwa da littafi ba wai kurin mutum ya zo a kaza ai yau ina babu wannan babu to wa zai yadda wa zai yadda malam wallahi ba wanda zai yadda da ka ku yadda ku fahimta cewa waɗannan masu son annabi ne kuma suna ƙauna annabi kuma ba wai bambadanci ba a littafin su gashi gashi a rubuce ina gaya muku wallahi ina muku kalubale a tahaddal jami'a a duk duniya babu malaman da suka yi wa manzan Allah hidima suka yi bayani akan falalan annabi suka yi bayani dalla dalla akan sa irin malaman suna kuma babu ma littattafan da zaka je ka bude ka karanta din da nassi ingantacce tabbatacce ba mafarki ba ba wanda yake bayani akan annabi din hakikanin bayani akan sa kuma a gamsar da ka irin littafan sunna babu da haka ta zama jirgin annabi nuhu wanda ya hau ya tsira wanda bai hau kuma ya zama dan kala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma sai mu ce masa la asima yawma min amrillahi illa man rahim in baka zo ba wahala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin yawwa wa amma hadithu wa amma hadithu kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud fa huwa hadithun munkarun kama haƙaƙtuhu fi dha'ifa wannan abu sai albani Ya ce to ka tsorata ai suna cewa ai akwai hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo tahiyar farko baya ƙara komai banda tahiya la yazidu fi raka'ataini ala tashahudi baya ƙara komai banda tahiya kaga wannan hadisin inda ya kai labari da muna da matsala saboda an ce baya ƙara komai sai ban akan tahiya to ina magana ƙara salatin annabi to sai ce hadisi ne munkari bal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkaru ladi rawa gairu thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa ka san me hadisi munkari mutum ne ribabban mutum kuturu misali sai ya zo ya samu mutum da yake lafiyayye wanda ko tube bai taba yi ba ƙaƙƙarfa ko shacce shi wannan kuturu ne gurgu ne a mace yake jan gindi yake wai ya ce wai zai yi faɗa da wancan zai iya yiwa to shi munkari da'ifin rawi mataccen rawi da'ifi shine zai ruwaito magana ta sabawa abinda amintaccen mutum ya ruwaito ko abinda amintattu suka ruwaito ba wai fa ya ruwaito ya goyi bayan su ba a'a shi din ya ruwaito ya saba wa abinda amintattu suka ruwaito nawa za a dauka to duk wanda ya zo ba yi da fawa ba shi da karfi yana faɗin maganganun da sun saba wa maganganun masu fawa da karfi ka ce kai magana kafa munkara ce to shine al munkaru to wannan hadisin sunansa hadisi munkari hadisin cewa ba a ƙara komai akan tayyiya kamar yadda na yi bayanin sa dalla dalla an kana so ka gamsu da ilimi kuma cikin silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala hadisi na 2816 ko kwamfuta ka je ka buga kawai kana jefawa hadisi ne kawai ka sa lambar hadisi ka jefa za ta kama da kuma duk bayani ba da ka haka ba to sai mai kuma ina makamin ina wani makamin kuwa sai ya dawo kan asali mala yace wa inna min ajaibi hadha zamani wa min al-fawda al-ilmiyyati fihi an yujzi'a بعض الناس وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على العالي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة ابن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ وهجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال لأن الصلاة ما لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء فكيف يسألونه وهذه مغالطة مكشوفة لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية wa hada bayyinun la ai malam shi aka cewa albani nasiru sunna wato ba malamin da ya bawa yan bid'a kashi a zamanin sa irin malam albani wani dan bid'a yana cara ko a ina yake yanzu yanzu ya rubuta littafi ya ce a aika masa kuma in dai da bukata su haɗu da wani ya yi magana akan wani abu wallahi sai ya mai da martani ai an yi rashi malam nasiru sunna su ne waɗanda in an taɓa addini a lokacin su ba sa shiru za su yi bayani sannan za su yi rubutu kuma su gaya wa duniya su fa sun yi sun sauke nauyinsu nan wani karamin dan bid'a ne ya zo yake dan shi a shi wani wani wani wani dan bid'a ne ya zo yake kore wai in an zo yau manzan Allah salati wai ba za a hada da iyalan gidan shi ba wai dan me za a yi salati a ce ka duk wannan wahalan ma da muka ce a shigar da iyalan gidansa shi cewa ma ba Ra'ayi ba to shi ne mala albani ya ga cewa bai kamata ya wuce wannan jawabin bai raga-raga da shi ba ka ji abin da ya ce ya ce wa min ajaibi hadar zamani abin mamakin wannan zamani irin wannan duniya ta wannan lokaci kuma da rudani alfaudal ilmiya rudu na ilimi akwai ilimi tacece akwai yan ruɗu wanda sun shiga harkar ilimin suna ta rudu alhaudal ilmiya yace yanzu a samu wani mutum wai ya zo wai ya ce wai ya halatta a yi wa annabi salati wai ba za a shigar da iyalan gidan shi ba ya ce ba zan ɓoye muku ba don kar ya zama giba shi ne ga malamin nan muhammad is'af annashashibi haka sunan shi shi ba daman baya ba an shi albani akan littafi inda rubuta littafi ne yana da zafi alƙalaminsa ba yana da zafi amma kuma in a mujadala ne ta baka kuma sanyi da shi inda za ka nemi kasar ɗin albani akwai kasassukansa masu kasassukan mu ne na nan su sai kasar ɗin lacca wa'azi na wasa suke sayarwa ba sa sai da kasar ɗin malamai da sauransu da ya kamata kuma a samu waye wadda tana akwai ɗalibai masu jin larabci da za ka ji kasar ɗin malam albani zai baka sha'awa wallahi za ga kamar littafin nan ba shi ya rubuta ba mutum ne mai saukin sha'ani fiye da yadda kake tsammani amma a baka kafa. amma in ya rike alƙalami ba kyau in kana so ka gane zafin albani akan rubutu kuma littafin silsilatul a dha'ifa wal mawdu'a din nan wannan wannan wannan wannan su kaje karanta nan zaka gane waye albani ba wasa in an taba sunna amma idan an zo ana mujadala ta baka da shi to yana da hakuri sau da yawa mutane sun zo suna ce sai su ce da shi kafiri ne sai ce ku yi haƙuri mu tattauna kuma sunan musulmi ne ɗan tsananin zafin suna akwai wanda suka kafarta shi akwai wanda suka ce murji'i ne akwai wanda suka ce kai kanka ma kai nasiru suna da ake ce ma kai ma dan bid'a ne yace to ku hakuri ni ko din ku ba an ba ne, bari in tattauna da ku saboda shi yana da kayan da su ba su da shi yayi hayaki ne kawai a cikin kansu amma shi gaushin yake tattare da shi Allah ji kan mala albani ya ce wai wannan malamin Muhammad Ishaq annashashibi ya faɗa a cikin littafinsa kuma ya sa sunan littafin al-Islamu sahih ala inkari salati ala al fi salati alayhi wai yana kore yi wa iyalan gidan annabi salati ya za a yi wannan على الرغم من ورود ذلك في صحيحين duk da cewa wannan hadisai sun zo cikin bukhari da muslim da wasu su ma an jami'in mina sahaba sahabbai tuli tari da yawa sun ruwaito. ya dan zakuro masa kadan a ciki yace ga su kabu bin ujra ga su abu bin sa'idi ga su abu sa'id bin kudri ga abu mas'ud al-ansari ga abu huraira ga talha ibn ubaidillah duk waɗannan fa sun ruwaito. hadisi ko hadisai da yake magana akan yi wa annabi salati tare da iyalan gidan shi kuma a cikin hadisan su suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za su yi wa annabi salati ka jima tambayar suka ya za mu yi masa salati annabi ya koya musu allamahum hadisi wa hujjatuhu fil inkari wai hujjar shi wannan malami wajen cewa ba za a yi wa iyalan annabi salati ba anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawlihi Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗa ba wai a cikin aya da ta zo sallu alaihi wa sallimu taslima wai Allah cewa ya sallu alaihi bai ce sallu alaihi wa ala alihi ba ne wajen shi malamin to bari ka da zai mai raga raga ya ce ai Allah bai ambaci wani tare da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ahadan ba sun ma kara wa balaga fil inkari malam mutumin ne ya tsananta ya kai mutuka wajen inkari an kuna sahabatu kan sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam dalika su'al ya ma kore yace san ma ba haka bane ƙarya ne babu wani sahabin ma da ya tambayi annabi a koya mai salati babu kun mutumin ne ya tsananta ce san ba haka bane lianna salata ma'rufatul ma'ana inda huwa huwa du'a wai shi malamin wai yake cewa wai ai yo salatin annabin sai sun tambaya ai abu ne sananne a wurin sa ai ta ce addu'a fa kaifa hu ya za su tambaye shi yace kai wa hadhihi mughalatatul makshufa wannan ai kuskure ne laifi ne bayyananne a fili ƙarara. لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه su fa sahabbai ba sun tambayi annabi me ma'anar yi ma salati ba ba ka suka tambaye shi ba kai yanzu ka ce ma'anar salati addu'a ne sun sani to ai riwayar bata ce sun tambayi annabi ma'anar salati ba ballantana ma wannan maganar da ka faɗa hujjar ka ta samu gindin zama to kwata-kwata ma ba tambayar suka yi ma'ana ba kaifiya suka tambaya ka san ku akwai bambanci tsakanin me ma'ana da kaifiya tawfa wa inna ma kana an kaifiyati salati alai kama ja'a fi jami'i riwayati ala ma sabaqat ta sabaqat al-isharatu ilai kamar yanda zo a cikin duk riwayoyi da jawabi ya gabata kai wa hina idan fala ba? to daga nan ai kenan babu wani abun mamaki ba wani abu ne bako ba li'anna musaluhu an kaifiyatin shar'iyya sun tambaye shi yaya yanayin da shari'a ta yadda a yi wa annabi salati uslubin <coughs> da shari'a ta ce a yi wa manzan Allah salati shi suka tambaya ba wai me ma'anar salati ba za wala in ka in baka iya musu ba wani sai ya kifa ka yanzu anan in inda ba dan an zurfa tunani irin su mala albanin sun abu nan ba shikenan wannan mutum ya gama da shi kawai to su sabanci suka yi me salati sun san salati addu'a ne to amma sai suka ce addu'ar yaya za mu yi maka ita kuma shi wanda za a yi wa addu'ar shi ya koya ga yadda za a yi kullum sai wani ya zo ba cdd ba sadada kawai ya zo ya kirkiri nasa da bayan liga ina لا يمكنه معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم suka yi يا يا أكي مس صلاتي kaifiyar salati ta yadda su ba za su iya ganewa ba in ba ta hanyar wato shari'a ba ko in ba ta hanyar shi manzon Allah ba ko in ba ta hanyar Allah tabaraka wa ta'ala masani ba wa hada kama law sa'aluhu an kaifiyat salati al-mafruda ai wannan daidai yake ai kamar da sun tambaye shi ya manzon Allah Allah ya ce mu sallah to amma yaya za mu yi sallah kaga ba cewa suka yi meye sallah ba ko cewa suka yi meye sallah a'a cewa suka yi yaya za mu yi sallah kamar yanzu wani ya ce ka yi gudu sai ka ce me gudu Ka ga wannan wata magana ce daban sai ka ce a yaya zan yi gudun daga nan zan ruga da gudu ne ko dan fara cap cap daga can na dan kara ga akwai bambanci to wanda ya ce yaya zan yi gudu daidai yake da wanda ya ce me gudu to wannan fa shine abin da shi wancan malami ya faɗa kamar da Allah ya ce wa aqimus salata fa inna ma'rifatuhum li asli ma'ana salati bil lughati la yughnihim an su'ali an kayfiyati shar'iyya kayfiyati shar'iyya sanin su da ma'anar sallah a lugha ta larabci wannan baya wadatar da su su tambayi annabi yaya ake yin sallah da haka sai suka tambaye shi sun san sallar amma sai suka tambaye shi ta yaya za mu yi ta wa hadha bayyana la yakwa mal albani ya ce wannan abun a bayyane ke ba zai buya ba to yaya za a yi wajen ba da amsa akan wannan ayar kuma sallu alaihi wa sallimu kaga alaihi kawai aka ce wa sallimu taslima ba a kawo al to shi kuma sai wani sati bi mashiyatin ta tabaraka wa ta'ala sai mu dasa sai mu dora mu ji me za a faɗa abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh